وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya hada mu a yau 20 ga watan Ramadan shekara da tara bayan hijira wanda kuma shine biyar ga watan shida na shekara ta 2018 miladiya a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirin sa daga cikin wannan sura mai albarka suratul anfal wadda yau zamu tashi a aya ta hamsin daidai da yardar Allah akwai waɗansu tambayoyi da ake bin mu bashin amsa su amma ina gani za mu ɗan taɓa karatu kaɗan sannan daga baya mu amsa su saboda tambayoyin sun yawa na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ina ma da a ce kana ganin lokacin da mala'iku suke ɗaukan rayukan waɗanda suka kafurta kafirta na wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayayyakinsu wa ko azabal hariq kuma ana cewa da su ku ɗanɗane azaba ta ƙuna zalika wannan ya faru ne sakamakon bima qaddamat aydikum sakamakon abinda hannayenku suka aikata wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid kuma kasancewar Allah madaukakin sarki ba mai zalunta bane ga bayinsa Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk mai hankali da zai iya ji magana ce ta tsoratarwa dangane da waɗanda suka kafurta waɗannan kafurai da innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafiran nan da suke kashe dukiyoyinsu sannan su tara cincirin don su sannan su haɗa kayan faɗarsu domin su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da addininsa sanan su nemi yuharibuna Allah wa rasulahu walladhina amanu suna yakar Allah suna yakar manzan Allah kuma suna yakar muminai suna yakar musulunci to Allah ce waɗannan kafiran da na kafaru billahi wa rasulihi wa ayatihi waɗanda suka kafirce da Allah so kafirce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce da ayoyin Allah walau tara ai walau ina ba da a ce kana nan kana ganin wani abun mamaki iz yatawaffa kafaru almala'ika يك إذ تقبض mala'ikatu أرواح الذين كفروا da a ce kana ganin lokacin da mala'iku suke ɗaukan rayukan waɗanda suka kafurta kai da ka ga babban abu wannan lauɗin ba an yi hazafin jawabinsa babu jawabu lau galibin lau ta kan zo da jawabinta lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala ga lau sai aka kawo jawabinta amma anan walau da a ce kana gani to dami sai ba a faɗi mai ɗin ba bi ma'ana laura aita zalika la ra'aita amran azima da a ce zaka ga wannan da ka ga abun mamaki da ka ga abu mai girma da ka ga abu mai razanarwa da ka ga abu mai kada hankali da ka ga abu mai sosarai daban tausayi amma ga wanda ba za a ji tausayinsa ba shine idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu bi ma'ana suna dukansu ta gaba wa adbarahum kuma suna dukansu ta baya an wato daga mujahid ya ce yadribuna wujuhahum wa astahahum to amma nan ya ce alkunya ce suna dukansu ta fuska suna dukansu ta ɗuwewansu to amma ayar ta zama amma ta gabansu ta fuska da ta bayansu ta kota ina ya fi sai zama adbarahum yashmalu zuhurahum wa astahahum wa kulla ma fi adbarihim da duk abin da yake bayansu kawai duka ake yi ta kota ina saboda in mala'ika ya zo duka ba ruwansa da cewa bari ya dubi ta nan kar a daka zai sa a yi rotse kar a daki kai kar a daki fuska kar a daki shi yasa Allah ya ce wujuhahum fuska asalin fuska a nan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana koda zaka yi ladabi wa yaro ko wa waye zaka daka banda dukar fuska to amma Allah ya ce yadribuna wujuh mala'iku ba ruwan su da wannan ka'ida za su daki ta ko ta ina ka taɓa ganin an kama ɓarawa yadda ake masa akwai wanda in yazo duka zai ce bari in tsaya in sai ta wuri kaza saboda kar in fasa masa hanci ko karin karya masa haƙori wani ma fi so ya samu yanda in yadda ka sai ya karya haƙorin musamman in shi wanda aka yi wa satan ne hankalinsa zai fita to irin wannan dukan a ce ka shiga hannun mala'iku ba mutane ba to Allah ce irin wannan dukan da a ce kana gani da abin zai daga maka hankali wa zuku azabal hariq kuma ana ce musu ba wai in an gama dukan zaka huta ko za a je kotu a yi shari'a ba a'a ana gama kuma zaka shiga cikin wuta a ci gaba da konaka ka yadribuna wujuhahum wa yaquluna lahum zuku azabal hariq ga mummunar magana ga mummunar albishir ga ba hop ga ba yankewa ga kuma ana ta dukan ka dukan bai tsaya ba dukan ko ba ta gaba ba ba ta baya ba duka biyun an fahimta ko to wannan shine abinda Allah madaukin sarki ke fara anan waɗansu malamai suka ce ana magana akan yakin badar ne almala'ika waɗanda Allah ya alkawarin saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin gudunmawa su ne da suka zo dukansu buna wujuhahum idza aqbalu wa yadribuna adbarahum idza wallaw mudbirina wa yaquluna lahum dhuqu al-hariq ba'da al-maut cewa mala'iku ne da suka zo kawo hari nan sai suna kuma suna in ka zo za ka gudu ka yo ta nan inda yake kuka haɗu sai da ke ka ta gaba in ka juya ta baya ma da ke ka ta baya sannan kuma suna ce bayan wannan kuma akwai saura in kun mutu da mu ta dukan ku sai kun mutu in kun mutu kuma a wuta za ku fada wasu kuma suka ce a'a al'ayatu amma fi jami'il kuffar hina mauti ta shafi dukkan kafirai in suka zo mutuwa wannan ya fi yin daidai da hadisin albara ibn azib wanda imamu ahmad ya ruwaito da waɗansu malamai hadisi mai inganci cewa idan aka zo mutuwa ko kafiri ne ko mumini ga yanda ake mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dangane da mutuwar kafiri idan mala'iku suka zo daukan ran kafiri kamar yadda Allah ce wanna nazi'ati harka to mala'ika mala'iku ne za su zo maddal basar iya inda idon ka zai iya hangowa shine iya yawan su in suka zo kai kuma kana kwance kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun an jawo rai ya zo zuwa ga makoshi in suka zo su ne za su fara aikin tiyatar rai din yadda ka san ana sajiri ba za zo da tim ba ne to tim ne za su zo gaba ɗaya kuma wani irin sajiri ne za a yi mai ana so a yi tiyata ne ta yadda za a cire rai wanda aka gwamutsa shi da gangan jikin suke tare tun lokacin da kake ciki wata hudu ba ku taɓa ruwa ba sai yau gashi za ku rabu kuma wannan rai inda da yake jiki shi yake sa gangan jikin baya amfani sai da shi in kana so ka motsa hannunka sai ga ka daga ba sai ka daura niyya ba sai ga ka sauke ba sai ka kunna wani abu ba in kana so ka kwanta ko ka tashi duk abin da kake yi wannan rai inda yake jikin ka shi yake maka don aka cire shi shi yasa aka daga hannun sai ya koma ya faɗi in aka juya ka ba ka iya juyawa da kanka ba in aka barka sai burage da gafiya a gafiya da beraye su su cinye namanka ka kyanke su zo su hauka kudaje su ta binka in kana da rai saboda rai din yana nan sai ya zama gangan jikin yana da sanctity sai ba zai taba shi ba amma ga an cire shi sai kudaje da suwaye da suwaye duk sai zo su ta binka in a waje kake tsuntsaye su zo su fara yagan naman amma inda da inda da rai kake ko a waje kake bacci wallahi shi, bai isa shiga cikin hancinka ba saboda alfarman wannan rai in kafiri kake ko mumini sai a zo a ce yau za a raba su to don Allah wannan aboki da aboki da suke rayu tun kana cikin cikin mahaifiyarka yau a ce za su rabu kana ji kyakkyawan rabuwa za a yi a sarkafe suke da rai da gangan jiki duka a wuri guda suke suna haɗe don aka zo sai a ce za a zare ko aka zo za a zare din kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya ce za su zo ne su yi wata irin tiyata kai ka ce za a cire ƙaya wadda take cikin auduga ta maƙale kuma audugar jiƙaƙƙiya sai a ce a ciro kayan ta mambakale ta san sarkafe a sayan da za a yi a ciro kawai da karfi don Allah akwai sauki a cikin cire wannan kaya daga cikin auduga to haka za a rinka cirewa yana yayya kusa ta ko ta ina kuma rai din ya kafe a cikin jikin mutum sannan kuma su zo da mayani mai wari su zo da kafani mai wari su zo da wane ne mai wari su shimfiɗa su ce suna jira a cire rai su sa a ciki su ma ba su son ɗaukawa don Allah ya umarce su ne yasa za su ɗauka ba sa son wannan rai sai a ce ayi to han nafsul khabitha ya ke rai kazama fita shine sai su akhriju anfusakum ciro ranka kaban saboda bana so in taba ranka bai da kyau shi ko mutum ba zai iya cirewa ba ina ran yake su ce ka ciro ko mu dake ka ka ciro ranka ka akhrijo anfusakum mi ko mu ranka an ce in zo in dauka kazami mai kazamun rai sai sun zo za su ɗauka mutum ba zai iya ba shine su fara dukansa ya diribu na hahu suna dukanka ta gaba suna dukansa ta baya kuma suna ce sai ka ciro rai ɗinka kuma ba za ka iya ba haka za a yi ta ana ta duka ana lugude shi na lace inda za ka ga wannan abun wallahi za ka ga abun mamaki shi ce lautara amma ba za ka taba gani ba sai dai kai in an zo naka sai ka gani Allah ubangiji ya sa mu ga kyakkyawa to haka za su yi ta har su ciro rai har sai sun iso da shi zuwa nan makoshi alhulqum to sai babban likita ya zo ya tawaffa yatawaffakum malakul maut sai ga babban mala'ika sai ya zo sai ya sauko sai sun gama shi kuma wannan dukan su masu taimakon sa ne shi kuma sai ya kama ya fizge da karfi zai cire ba mani magana bata lokaci yana cirewa yanzu don Allah ka auna wani lokaci in kana ganin ko da a ce ma'aikacin lafiya ne irin wanda in ba shi yake jin zafin ba in wani yi rauni in yazo yana masa dinki ga mutum yana ihu kamar zai mutu shi ba ruwansa yana saboda shi ba jin zafin ba haka bane wannan fa magani zai masa kenan ka dubi ihun da mutum yake yi to wannan kuma dama da gayya yazo kuma Allah ya su kuma mala'iku suna da matukar biyayya wa Allah suna matukar jin haushin dan adam da ke sabawa Allah suna cewa wannan bai san waye Allah bane mu da muka san girman Allah wannan dan karamin abun yazo yana yana wa Allah akan idan mu to yanzu in yazo zai ma mutum da gayya shine sai yazo yana duka dama yana nema yayi Allah kuma yau ya ba shi izini duka ta kota ina wa zuqu azabal hariq kuma suna ce ku dandane azabar kuna azaba ta gobara da gobara sai dai kaga ana yi ko a jikin gida ko a jikin mota ko a jikin gona ko a daji yanzu ana gobara a cikin jikinka ta za ka kashe Shi ne shine kuwa a zabar harim zalika Allah ce wannan abun ya faru ne bima mata aydikum saboda abin da kuka yi da hannayenku akwai kafinin da Allah zai kona shi ko mala'iku su da ke shi saboda Allah ya zalunce shi waye kafircin shi yayi ne Allah ce wa na Allah bi zallamin lil abid Allah ba mai zalunci bane ga bayi ba Allah bai zalunce ka ba kai ka aikata da kanka Shi shine bima bata aidiku an yi amfani da al'aidi zikirul juz'i ne ma iradatul kul dalika bima kasabtu dalika bima abin da kuka aikata amma da yake wannan hannun galibin tsiya da shi ake yi komi da wannan hannun ake yi to shi yasa sai a ce bima qaddamat aydikum sakamakon abin hannayen hannayenku suka gabatar wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid kuma Allah madaukakin sarki ba mai zalunci bane ga bayi inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wama ya yuridu zulman lil 'alamin wama allahu yuridu zulman lil 'ibad Allah madaukin sarki baya zalunci shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina ba zan yi zalunci ba in daga dama zan iya zaluntar ku kuma ba wanda zai kama ni saboda dama ku nawa ne amma ya ce ni ba zan yi zalunci ba don haka kuma kar ku yi zalunci ya ce inda ma hiya a amalukum duk aikin da kuke ganin nan naku ne iya abin da ka aikata ko mai kyau ko mai muni halakun halakum sune nake tattarawa a ta kirgawa a ta kirgawa sun summa uwafikum iyaha sai in tattara in baka kayanka to me na Allah a ciki naka ne waje da khairan Ahmadillah wanda ya ga alheri sai gode wa Allah da ya masa muwafaka har ya samu ya alheri wa man waje da gaira zalika wanda ya ga sharhi fala ya lumanna illa nafsu kada zargi kowa sai dai zargi kansa Allah ya ce a gaba كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدأب آل فرعون كمرقة kwatankwacin al'adar mutanen fir'auna ne na min qablihim da su da waɗanda suka gabace su kafaru bi ayatillah su ma sun kafirce da ayoyin Allah fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya damke su sakamakon zunubansu inna allaha qawiyyun lalle Allah mai karfi ne shadidul iqab kuma mai tsananin ukuba ne zalika hakan ya faru ne sakamakon bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'ma Allah bai kasance mai canza wata ni'ima ba an'amaha ala qaumin wanda ya ni'imtar da ita akan waɗansu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su mutanen sun canja abin da yake kawunan su wa anna Allah sami'un alim kuma saboda Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani kadabi ali fir'auna wal min qablihim kamar kwatankwacin al'adar da ta gudana ne akan fir'auna da shi da waɗanda suka gabace su kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halaka su sakamakon zunubansu wa aghraqna ala fir'aun kuma muka dulmu yadda fir'auna da shi da mutanen fir'auna wa kullun dukka da fir'auna da mutanensa da waɗanda suka gabace su kanu zalimi na mun musu haka ne saboda sun kasance azzalumai ubangiji ya ce ka da bi ali fir'auna shi shine al'ada Allah yana nufi al'adar da kaga ta gudana ga waɗannan kafirai yanda Allah ya wulaƙanta su a yakin badar kuma Allah ke turo mala'iku suna musu kisan gilla da duka na wulakanci kafin su mutu wannan ba al'adar farau ba ce al'ada ce da dama sabau dama Allah ya saba haka ka da bi ali fir'aun ai ka sha'ni ka sha'nihi tabaraka wa ta'ala bi ali Fir'aun wal ladina min qablihim irin yanda Allah ya wa fir'auna kenan da waɗanda suka gabace su kun gane magana yawa bi ma'ana da'abullahi ta'ala bi ha'ula'il kufar min annahu ahlakahum bi badar wa annahu yursilul mala'ikata yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yubashshirunahum bil adhabil hariq fakadhalika kana da'buhu bi fir'auna wal ladina min qabli yanda kaga Allah yayi wa waɗannan dama Allah ya saba ba yanzu ne Allah ya fara ba duk waɗanda suka yi tsiya Allah ma zai musu abin da ya dace da su kun gane magana wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu ita ce da'bu ha'ula'il kufar ka da'bi ali fir'auna walladina min qablihim falyakhshaw wal yakhafu Allah azza wa jalla fa inna iqabahu alaihim kama kana iqabuhu ala fir'auna walladina min waɗannan da suka kafurta al'adarsu da kaga suna yi na kafirci suna ta yin nan kamar al'adar fir'aunin baka su ji tsoron Allah su daina su tuba kada Allah ya musu nasa al'adar irin wanda wa fir'auna da suka yi tasu al'adar an gane magana kada abi ali fir'auna walladheena min qablihim kafaru bi ayatillah sun kafirce da ayoyin Allah fa akhadahumullahu bi dhunubihim wannan ba'un din sababiyya ce fa akhadahumullahu bi sababi dhunubihim Allah baya kama mutane haka kawai sai an yi zunubi an fahimta ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum duk yana nuna cewa an kaga bala'i ya zo mutane ne suka jawo shine bi dhunubihim da zunuban su ne Allah ya kama su fir'auna ba wai saboda sunansa fir'auna yasa Allah ya kama shi ba a saboda laifin da yayi ne inna Allah qawiyyun saboda in fir'auna yana ji yana da karfi to Allah qawiyyun ne Allah wanda yafi kowa karfi ne shadidul iqab kuma Allah mai tsananin kamu tabbas kuwa in ba Allah ba ba wanda zai iya fada da fir'auna saboda a lokacinsa ya gagari duniya gaba ɗaya Allah da kansa ya shaida cewa fir'auna ya samu ɗaukaka a duniya ta yadda ya gagari kowa inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ya ɗaukaka a bayan ƙasa don a zamanin sakan a bayan ƙasa ba wanda zaka iya kwatanta shi da fir'auna shi sa Allah ya ce shadidul iqab qawi Allah yana da ƙarfi shi kadai ne ya fi ƙarfin fir'auna a lokacin an gane ko kuma karfin da fir'auna ya yi shi yasa ya iya kakkasa mutanen duniya wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin to tun da Allah ya iya ya kada fir'auna ba za a taba samun yanzu wani mutum a duniya nan da zai karfi ya irin karfin fir'auna ba wallahi ba za a samu ba sau da ba ma za ka samu wannan damar bane zamani yanzu ba irin wancan zamanin ne na da sannan kafiran da sun fi tsanani zama da kafiran yanzu shi sa Allah yake gaya wa kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yan ku ci ku mu yace akufarukum khairum min ulaikum kuna tsammani kafiran ku na yanzu sun fi iya kafirci ne sama da na da ai an gama da asalin kafirai manya manya a da ku wannan ai sudi kuke karashi kuke yi to kafirai irin su Abu Jahal ake ga musu wannan kafiran yanzu fa wayannan duk kananan alhaki ne Allah ya gama da waɗanda suka fi su wallahi shine Allah ce inna laha qawi Allah yana da karfi shadidul iqab kuma Allah yana da tsanani in ya zo kamawa shi yasa Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu qawiyyun to shine Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum wannan ya faru ne sakamakon Allah madaukin sarki baya canza wa mutane ni'ima da ya musu hatta yughayyiru ma bi him har sai sun canza abin da su yake tattare da su ma bi him min ahwal wa akhlaq duk abin da yake tare da mutane na halayen da suke ciki da ɗabi'unsu da addininsu da waye duka in suka canza sai Allah ma ya canza amma in ba su canza ba shikenan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha shi yasa Allah ce wa in udtum udna in kuka dawo da tsiya sai Allah ya dawo da abin da ya dace da ku na tsiyar amma a asali in kai alheri alheri zaka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan wara ko a duniya ne in kai alheri alheri zaka gani ballantana a lahira shi yasa Allah yake cewa Allah baya canza wa mutane mummuna daga kyakkyawa sai in su sun yi mummuna bayan kyakkyawa shi sa Allah yake cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha bayan ana da abubuwa masu kyau to kar ku kawo mummuna saboda kawo mummuna yana iya sa Allah kuma sai dawo da mummuna shi ma saboda Allah hanyoyinsa na saka wa mutane da na aina da yawa walillahi junudu samawati wal ard Allah yana da ruwa da shi kawai ya ishe ku Allah yana da iska da ita kawai ya ishe ku Allah yana da tsawa Allah yana da waye Allah yana da gobara Allah yana da yawan haɗarruka Allah yana da cutuka na annoba Allah yana da talauci kowa ya ji a jikinsa komi Allah yana da shi walillahi junudu samawati wal ard rundunonin sama da ƙasa duk ana Allah ne wannan aya tana nuna mana cewa mu rinka yin alheri sai mu ga alheri Sanan duk lokacin da mu ga mummuna mu ne muka jawa kanmu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa su ma fir'auna Allah ya ba su ni'ima amma ƙarshe Allah ya kwace ni'imar me yasa yughayyiru ma bi anfusihim su suka canza abin da yake tare da suna a madadin su gode wa Allah saboda Allah madaukin sarki ya ɗaukaka bani Isra'ila ya ba su abubuwa da yawa ba su yi abin nagarta ba ba su gode wa Allah ba shi yasa Allah ya kwace وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ alakun mulukan أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا min العالمين da suka yi abin da suka canza sai Allah ya kwace fir'auna Allah ya mallaka masa dukiya Allah ya mallaka masa mulki Allah ya ba shi ɗaukaka Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi duk abin da yake nema duk abin da yake so Allah ya ba shi. to amma da yake imani a ƙarshe sai zama abin tausayi Allah ya ce kam tara ku min jannatin wa uyu kai ka san yawan abin da suka bari ko na dukiya ka san abin da suka bari na dukiya na lambuna da maguda da ruwa masu ban sha'awa wa zuru' da gonaki da tsirrai abubuwa wuri ya yi kyau green wa kunuz da bankuna a cike da kudade wa makamin karim da kuma babban mukami mai girma Allah ce kazalika wa ha kaunar akari Allah ce muka kwashe su sai muka kawo ɗansu muka yi sabon zubi haka Allah yake shine in kuna cikin ni'ima kuka kafirce to sai Allah ya kwashe ku sai ya kawo waɗansu ko ya hana ku gaba ɗaya sai waɗanda suka yi gode wa Allah sai Allah maɗaukakin sarki su ya saka musu ya ba su. wa anna ma sami'un alim Allah maɗaukakin sarki yana jin dukkan abin da bayi suke yi ko sun yi abin godiya ko sun yi abin butulci duk Allah yana ji alim kuma yana sane da duk abin da suke aikatawa kada bi ali fir'auna wal min qablihim sai Allah maimaita wancan kamar kwatankwacin abin da Allah ya wa fir'auna ne da shi da waɗanda suka gabace su da mutanensu Allah ce ka da'bi ali fir'auna bai ce ka da'bi fir'auna ba wasu malamai suka ce in ka ji an ce alu fulan to ana nufi shi ne, yana sai kamar ka da'bi fir'auna ne an gane ko domin in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin akwai riwayan kama sallaita ala ali Ibrahim yana nufi kama sallaita ala Ibrahim kenan kafin ka zo ka ce wa ala ali ibrahim din akwai riwayan kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda da Allah madaukin sarki ce duk wanda ya kawo zakka ka masa addu'a sai abdullahi bin abu aufa sai ya kawo zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga iyalan abu aufa yana nufi ga abu aufa in an ce alu fulan to fa innahu yashmaluhu فإنه يدخل فيه دخولا أوليا ثم يدخل آله معه shi yasa da aka ce ka da'abi ali fir'auna ana ka da'abi fir'auna wa alihi fir'auna da jama'ansa kazzabu bi ayati rabbihim sun kada ta ayoyin ubangiji su can kuma an ce kafaru bi ayatin lahi nan kuma aka ce kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim can aka ce Allah nan sai Allah ya ce fa sai muka halaka su da wato zunubansu wa ala fir'aun kuma sai muka dulmu yadda fir'auna a cikin ruwa wa kullun kanu zalimin wa kullun min fir'auna wa alihi da fir'auna da mutanensa da waɗanda suka gabace su su sun yi zalunci ne shi yasa Allah madaukin sarki musu haka anan Allah ya faɗi waccan ayan kuma ya sake maimaitawa sai dai dan bambanci na wasu wodin wodins a ciki me fa'ida anan malamai da yawa suka ce in kaga Allah yayi maimayi ba a banza haka kawai Allah ya yi ba ba ko don ana jin sha'awar a sake faɗan waccan ayar ba ne wannan tana da wata fa'idar daban da waccan kamar da al-Imam al-Iskafi yake faɗa a cikin tafsirin sa na Lataiful Qur'an yace duk inda kaga Allah ya maimaita aya sau biyu ko uku ko hudu ko biyar ko fiye da haka kowace tana da ma'anarta daban ba ɗaya da yake wakiltar ɗayan ɗayan shi ma yana zaman kansa ne kuma yana bada wata fa'ida daban kamar da Allah ya tambaye ta fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban a suratu ar-rahman yace kowanne da ma'anarsa ka sani ko baka sani ba akwai wailu yawma idhil lil mukaddibin da ya tambaye ta a cikin suratul mursalat kowanne da fassararta annas annas annas da yake cikin kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas duk wannan nas nas din kowanne yana da ma'anarsa daban in kana so sai ka rika leka irin wayannan tafsiran zaka gani anan abin da suka ce shine bamba tsakanin ka da abiya ali fir'aun walladina min qablihim da wannan ka da abiya ali fir'aun walladina min qablihim wancan na farkon Allah yana magana ne akan abin da su fir'auna da waɗancan kafiran suka yi shi yasa ce ka da abiya ali fir'aun walladina min qablihim kafaru kafirci suka yi da waɗancan da waɗancan sai Allah ya bai da hankali akan abin da suka yi amma a na ƙarshen kuma sai Allah ya bai da hankali akan abin da shi kuma ya yi wancan su sun yi nan kuma fa an yi musu don haka ka dabi ali fir'auna alladhina min qablihim kafaru sai aka faɗi labarin farko kana so ka jiya aka ƙare sai Allah ya sake ce ka dabi ali fir'auna alladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halaka su wa na ala fir'auna wata irin halakawa muka yi mai muni ita ce ta hanyar dulmuyawa a cikin ruwa saboda fir'auna kun san babba ne babban oga Ogani at the top to amma oga at the top kuma a ganshi yana shan ruwa yana ta abin nan a cikin mutanensa a gaban mutanensa aka yi masa wannan shi ne ala cewa a garaka na ala fir'aun muka halaka su su suna halaka shi ma yana halaka su ba za su iya masa komi ba shi ma ba zai iya musu komi ba ai gara oga ya mutu a ɗaki ko a ce an yi bom ya mutu daga daga ba a kan idon ka ba baka game ake ba amma duk wanda ka ganshi a ido yana shan ruwa yana mutuwa wanda ya zama abin tosai. to haka Allah ya wa fir'auna inda a ce Allah ya ga dama da sai aiko musu da tsawa irin yadda yawan mutanen baya sai yawan shi kenan sai fir'auna ma ya mutu ai kaga abokansa da yara yaransa ba su ga yayi ya mutu ba sai duka suka mutu tare ko aiko da iska sai ta kwashe su duka ko aiko da wuta ta kora suka bai da aka mutanen annabi lut shi ba a yi masa haka ba sai aka turo da ruwa kuma ruwan ba turo shi aka yi daga sama ba shi ya je shiga ruwan da kansa ruwan da yake cewa wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun sai shiga ruwan ga shiga mutanensa sai Allah ya ce agharqna ala fir'auna an halaka mutanen fir'auna akan idonsa su ma kuma an halaka shi akan idonsu wannan ai shine karshen wulakanci da Allah ya masa yana shan ruwa yana ha ha kuma yana ta mutuwa a haka har ya mutu falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ce za mu tserar da kai da gangan jikinka su sauran duk su mutu arha a kai kam kana da wani abu akwai sauran labari za mu tsere da kai da gangan jikinka saboda yan baya in suka zo su ganka su ga da Allah ya kare da kai to shine Allah ce kada abi ali fir'aun ku tuna da wato al'adar mutanen fir'auna ko kuma yadda Allah ya yi da mutanen fir'auna wa kullum kanu zalimin dukkan su sun kasance azzalumai ne yasa Allah ya musu haka Allah bai musu haka ba sai don saboda wa tilkan qura ahlaknahum lamma zalamu zalunci suka yi waja'alna li mahlikihim maw'ida kullun kanu zalimin fa bi sababi zulmihim ahlaknahum wa aghraqna ala fir'aun muna fata Allah ya karba mana kuma ya daidaita mana abin da muka faɗa na fasar waɗannan ayoyi sai yan tambayoyi nan da nace zamu rage saboda sun yi yawa tambaya ta farko ita ce ta wani bawan Allah da yake cewa yana jin da yawa daga cikin matasa suna makalewa ko suna fakewa da wani abin da suka ji daga waɗansu malamai sai su rika shan ruwa abinsu bayan an kira sallah an kira sallah na daina cin abinci amma kuma sai su ci gaba da cin abincinsu kuma har suna celebrating masu mai da abin abin wasa to wannan ya kamata mu ɗan yi magana kwarai da gaske ku sani da cewa al'asul shine Allah madaukin sarki ya umarce mu da mu yi azumi tun daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana ya ce mana kuma za mu iya mu ci gaba da ci da sha har sai mun tabbatar da cewa alfijir ya keto wa kullu washrabu hatta ya lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci gaba da ci da sha har sai kun ga farin zare ya bayyana muku daga bakin zare wani abin da ya faɗan ya sa ni ma ina tunawa ne da kaina ina jin waɗansu matasa suna suna yin haka wata rana na yi sahur na dan fita ina jogin sai na ji waɗansu yara suna wani yana cewa ai ni ban gafarin zare ba an kira sallah fa yana ta sha sa ai shi bai gafarin zare ba suna bai da abun kamar abin wasa to ba haka bane abun yake kuma da hankali Allah madaukin sarki yace daga lokacin da ya bayyana maka alfijir ya keto to har zuwa lokacin da zai bayyana maka rana ta faɗi iya lokacin da za a yi azumi kenan daga ya bayyana maka alfijir ya keto to ka daina cin abinci an fahimta ko to ta zai bayyana maka zai bayyana maka cewa alfijir ya ke ne ta hanya guda daya babban kenan ita ce ka ga alfijir da kanka ko wanda ya san alfijir ya ce maka alfijir ya ke to. an fahimci wannan hanya ta biyu ita ce ka ji kiran sallah wanda bai duba alfijir da kansa ba ko bai iya dubawa ba sai ji kiran sallah to ladan in zai kira sallah zai kira sallah ne bayan alfijir din ya keto don ba a kira sai ya fito tuku kuna fahimta da kyau ba wai za a kira ne kafin ya fito sai a ce maka kai sauri ka shirya ba a'a ladan ba zai kira ba sai in ya fito saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah tun da sauran dare fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum ku ci gaba da ci da sha har sai kun ji abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah aina rajulun a'ma la yu'adhinu hatta yuqala lahu asbahta asbahta da shi makaho ne ba ganin alfijir din yake yi ba baya kiran sallah sai an ce masa alfijir yake to sai tashi kiran sallah to kaga kana ji irin wannan kana fara jin a sai ka daina in ma akwai abu a bakin ka sai ka tofar ba wai sai ya gama ce Allahu ba kana jin a to ai bai fara a din ba sai da yake to da kai kuma baka san ya keto ba yanzu da ka ji ya keto fa tabayyana laka alkhaytul khayt abyad min al aswad min alfajr kawai sai ka tofar da rabakin bakinka kun fahimci wannan da kyau hanya ta uku da mutane suke iya gane cewa alfijir ya keto shine ta hanyar agogo na zamani da yanzu muke amfani da shi ta hanyar ilimin kimiyya ana iya bincike a gano cewa alfijir zai keto da daidai karfe kaza da minti kaza a gari kaza da gari kaza da gari kaza sai a faɗa ana ji ana gane wannan ko to yanzu halin da ake ciki shine wannan tsari da ake bi na kimiyya da ake bincike a kan lokaci galibin ladanai da shi su ma suke amfani abin da ya fi dacewa shine ladan ya yi amfani da asalin alfijir shi sa a fikihu ake cewa ana so a ɗauki ladan ne arifin bil auqat wanda ya san lokuta ta yadda zai iya da kansa ne zai dubi rana ta kai daidai kaza sai ya kira sallah rana ta faɗi ya kira sallah ba kawai rinka jiran agogo to in ba agogo fa illa dan bai iya wannan ba kuma ya zama a inda ba agogo fa ko agogon mutane duk suka tsaya na abubuwan duk basu su da tabbas tabbas shine kai amfani da ranar ranar ita ce tabbas ma tara min kalkin rahmani min tafawu ka taba gani wata rana rana ta dauke wuta ba a taba samun matsala akan wannan to akan wannan ne malamai suke cewa abin da ya fi dacewa shine ladan sai ya duba ya ga alfijir ya keto shikenan sai ya kira sallah yana fara kiran sallah in ka san irin wannan ladan din ne ladanin ku to yana fara motsi ko ka ji kunna microphone zai fara ka ga nuna cewa ya ya ga alfi to ka daina cin abinci kuma akwai a bakin ka ka zubar kuna jin wannan kenan saura da me shine ya zama ladanin ku ko kai kanka duk da agogo kuke amfani shi irin wannan agogon da ake amfani da shi shine wanda malamai suke da dan alamar tambaya akai na farko akwai sabani wani zai ce maka sora minti biyar wani kuma sai ce maka sora minti bakwai wani ya ce sora minti goma to wanne za ka ɗauka wanne ne gaskiya ka gano cewa babu asalin tabbas kenan kuna gane magana wannan rashin asal in alfijir ya gani ya wannan tabbas ne na duk duniya kwa ɗaya ne amma batun lokaci wannan agogon sai ce maka a ah, kaza kaza wannan ya ce maka ba dai wannan ya ce maka kana fita daga cikin garin Bauchi ko ka bara to banda shi a ciki banda iyaka kololo kaga alfijir shi kuma ba haka bane na kowa da kowa ne to in mutum ya dogara da agogo ko ladaninsa ya dogara da agogo to shine wanda malamai suke da ta cewa dangane da aiki da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya ruwaito Imam Ahmad da Abu Dawud sun ruwaito kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Albani ya inganta shi a sahihu sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'a ahadukumun nida wa ina wa ina'uhu fi yadihi fala yada'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu idan ɗayan ku ji an kira sallah alhali abun shansa yana hannunsa to kada ya ajiye abun shan nan sai ya karisa biya bukatarsa da shi kafin ya ajiye Wani hadisi ya inganta kuma manzan Allah ne sallah salama ya faɗa jama'a na fahimtar wannan to wannan hadisin sai waɗansu malamai jumhuri malamai sai suka fassara shi da cewa ana magana ne a kan ladanin da yake bai san lokaci ba kai kuma kana shakka a kan wannan ladanin Ba ka yarda da cewa wannan ladanin kiran sallansa na gaskiya ne to annabi ya ce kar ka yi amfani da ladancin ladan ka yi amfani da asalin gaskiya shine na alfijir kai ka tabbatar alfijir bai keto ba ko kuma kana shakka shi kuma ladan yanzu ya zo ya kira sallah ya rikita ka saboda akwai irin wannan ladanan masu rikita mutane har kawai daidai ka baje kolin ka kuda ma mai fara bi ba shi kuma sai gashi ya zo ya fara kiran sallah kai ka ce dama da kai yake yi to irin wannan ne sai aka ce ka karisa bukatar ka da shi kar ka bi na ladan din saboda Allah madaukin sarki ba ga ladan ya dora ka ba ya dora ka akan kai da alfijir hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr jama'a na gane wannan shine fassarar jumhurin malamai ga wannan hadisin ta wannan fassarar in muka barta a haka tana kawo matsala ga da daga cikin matasa irin wanda ake wannan magana a kansu sai ce shi ko ne ladan ma bai yadda da shi ba saboda tsananin buka saboda tsananin sauransa amma ya yi da ladan ɗin an kira sallan a sharuwa duk wani ladan a garin na ya yana ji dama yana jira ne ga ɗan dabinonsa ko wane ne ko garin kwakinsa yana jira ana fara tun ba ba a gama kunna ba zai ce ai ladan wannan ladan ɗin ma is not fast amma a wajen kiran sallah na fara azumi shi kuma bai yadda da shi ba to kaga wannan tanakudi ne shi yasa nake jan kunnen ku kuma da hankali da irin kar ku yi wasa da ibadar ku azumi ba abun wasa bane fassarar da tafi kwanciya a rai dangane da fassarar wannan hadisin ita ce fassarar da waɗansu malamai suka yi wanda yake da alaka da zahirin hadisin bari ku ji fassarar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah alhali abin shansa kofinsa ko ina'i kenan yana rike a hannunsa fi yadihi abin hannunsa yana rike a hannunsa fala ya zahu kar ya ajiye kaga yana cewa riga dauko kenan kada ya ajiye hatta ya haja ta minhu sai ya biya bukatarsa sai aka ce a cikin hadisi akwai abubuwa na farko kai la'akari da cewa ina uhu fi yadihi menene abin da ake rikewa a hannu kafin a yi amfani da shi abinci ko abin sha abin sha na ɗaya na biyu shine annabi sallallahu alaihi amfani da haja yace bukatarsa wanne ne mutum yafi bukata yafi damuwa a ce zai yi dore abinci ko abin sha mutum yafi damuwa a ce bai sha ruwa ba ba abinci in bai ci ba wannan ruwan shi ne za a iya shaf shaf amma abinci ba za ka yi wannan shaf shaf din ba sai ka kone ko ka kara wa kanka ma wahala shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abun ka riga ka dauko a hannunka sai suka ce ka jina dan ya fara kiran sallah kai kuma annabi yana jin tausayin ka akan yadda dan adam in ya dauko abu zai sha kuma a ce ya ajiye shi ne sai annabi ya ji tausayin ka sai ya ce maka ka dan sha gab sai ka aje na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi yadihi a hannunka biyu ya ce ina'u abun da ake zuba abu a ciki ba wai kai ne zaka kai hannunka ka sa loma ka dauko ba kaga wannan bai ce fi yadihi ba a kaga wannan bai cika fi yadihi ba na uku kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya qadiya hajatahu sai ka biya bukatarka saboda akwai tsananin bukatar dan adam akan abin da zai sha in ya riga ya dauko to ka dauko kofinka na dan kununka ko dan sirkinka ko ka ko shayinka ko ruwanka ko wanenenka za ka sha kuma sai ka ji ladan ya kira sallah to shine sai aka ce sai ka kwankwada sannan sai ka ajiye jama'an fahimci wannan wannan kuma ya haɗu da cewa illa danin da kake shakka ne amma ka ɗauko ɗin a hannunka sai ka hango alfijir ko ka ji ladanin da shi yana amfani da asalin alfijir ne to wannan sai ka koma kan maganan jumhurin malamai nan kan sai dai ka tofar ko ka sa a bakinka ne kada ka karasa da shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau da ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan hadisin don ya sa kai wasa da azumi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada azumi muhimmanci yasa yace ko alola in kana yi ka rika mai da hankali yace wa bali filistin shaki illa an kuna sa'ima in kana alwala ka rinka shaka hanci sosai ka kai makura ya ce amma in kana azumi kar ka kai sosai saboda azumin ka karka je ka bata azumi in a wajen shakar hanci annabi sallallahu alaihi ce ka mai da hankali kana azumi to ina kuma ga sai annabi ya maka sakaci akan ka dauko ruwa kawai kai ta shaka ce wai annabi ne sallallahu alaihi yace hatta hajata hu minhu kun fahimci wannan da kyau to Allah ya sa mu dace sai wannan mai tambaya ta gaba yana tambaya akan cewa ya halatta mutum ya shafa wani abu wanda ba giya ba domin gemu ya fito masa tun da kana son gemu naka Allah ya baka ya halatta in akwai abin da ake shafa ya sa a yi gemu tun da gemu sunna ne wanda yana tambaya cewa wai yana da yar uwa wadda take neman sa da asha shi kuma ya rantse cewa ba zai sake mata magana ba yayi laifi a ba kai laifi ba illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranuhu wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun na. Wanda yana tambaya cewa mutane da yawa suna iya haɗuwa su sauke alqur'ani ko sai mutum ɗaya ya halatta mutum da yawa su haɗu su ambaci Allah ai karatu alkur'ani ai zikiri ne ambaton Allah ne tunda Allah madaukin sarki ya kira shi zikir inna nahnu nazzalna الذكر وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين وإنه لذكر لك ولقومك دون أكان القرآن يا الله القرآن ذكريني تو أزونا أكرنت القرآن wanda yana karanta wannan suna ji wannan yana karanta kuna ambaton Allah kuna tuna Allah da shi wannan akwai lada an fahimci wannan ko to saura da me akwai adab na karatun alkur'ani daga cikin adab na karatun alkur'ani shine kada wani yana yi wani kuma yana yi wanda yana baya jin na wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bali unazi'ul qur'an me yasa zamu rinka jayayya da alkur'ani kana yi ina yi kowa baya jin na wani wannan ba cikin ladabi na karatu alkur'ani in za ku yi tare kada a yi irin haka in kuna so kowa ya yi a lokaci guda sai kowa ya a asirce yana ji ko a hankali yadda zai ji ba zai hana wani jin wani ba kun fahimci wannan sannan yana daga cikin laduban kuma shine in za ku karanta alkur'ani ku karanta alkur'ani ta yadda zai zama in kuna so ku sauke ne duka kuma kuna da yawa to sai ku yi irin tsarin da alaramomi suke ce musaffa shine wannan ya karanta sauran suna shiru sai ya gama sai ɗaya ya ɗora daga inda ya tsaya sai ya ci gaba wannan ya rubu'i ko ya sumuni ko ya shafi ɗaya ko ya aya ɗaya sai wannan ya ci gaba ana ta juyawa har a zagawo kanka amma in ka zo mutum biyu ba za su yi wuri daya ba sai kowa ya rika ci gaba har a sauke qur'ani wannan ya halatta saboda an jera alqur'ani a tartibinsa kuna fahimta wannan da kyau inda zai iya zama a samu matsala shi ne mun zo muna so mu sauke qur'ani irin wannan zai ɗauke ku kusan in kun fara bayan isha sai an kwana ana yi kafin a sauke qur'ani an fahimci wannan dole ba zai taba yiwa a ce a ɗan ayoyi a gama ba amma irin wanda ake a al'adance wanda za a soke qur'ani a awa daya ko a awa biyu in ka zo sai a baka rubuni ko a baka izu daya wanda ma ba shi ku 60 an baku izu daya kowa ya karanta nasa sai ku gama kuma a ce an soke qur'ani a a an soke izu daya dai an soke nawa saboda ba zai zama an soke qur'ani ba sai an fara daga farko an je me karshe kuma a jere saboda qur'ani a jere ke amma daidai lokacin da ni nake yin sabbi kai kuma kana amma wanda yana kuluhiya wanda yana bakara wanda yana kala alama kullaka a wannan duka in suka hada dukkan su sun hadu sun yi izu ɗaya sannan kowa ya yi izu ɗaya daban ne amma ba su sauke qur'ani a jere wanda za a samu ladan sauka gaba ɗaya ba a yi khatma ba kuna fahimta wannan da kyau khatma ba ta wa sai in an karanta qur'ani yanda Allah madaukin sarki yake yanda yake a jere din Allah ya sa mu gane saboda misali irin wannan shine kowa za a bashi ladan izu ɗayan da ya karanta ba za a hada ci an ba ku ladan kun yi saukan qur'ani ba sannan ku fahimci cewa ba dole ne fanga ko bukata sai an yi saukan qur'ani ba yin irin wancan din ya halatta amma kar ku ce kun yi sauka ba sauka kuka yi ba kun yi izu ɗaya dai sai a yi addu'a ya halatta kun fahimta don yana ana iya karanta qur'ani ko nawa ne a yi tawassuli da shi a yi addu'a don haka kuma kun yi izu ɗaya sai ku yi addu'a shikenan wanda yana tambaya cewa yana magana ne akan waɗanda suke zuwa wurin sallar juma'a kuma sai su rinka yin magana sai su koma gefe suna hira kafin a tada sallah wannan suna yin laifi sosai gaskiya kuma ina yawan ganin irin waɗannan wallahi babban laifi ne in ji manzon Allah sallallahu duk wanda yake son kyakkyawar haɗuwa da Allah da manzon Allah sai ya rinka kiyaye in ya ga annabi sallallahu alaihi ya ce abu kaza ba kyau kuma ya tsananta akai manzon Allah baya so ana hudu ba kai kuma kana magana amma mutane da yawa da jahilci da ganganci don ya haɗu biyu don ba wanda za a a ce kana musulmi ka shekara ashirin a musulunci kuma ce baka taɓa jin an ce ba a magana ana hudu ba ba amma tsafar taurin kai ba ruwan mutum da wannan wallahi mu rinka kiyaye fa manzon Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ce man takallama wal imamu ya yakhutubu faqad laga duk wanda yake magana liman yana hudu ba to nan mutum yayi lagau Allah kuma ya hana lagau walladina hum anil lagawi mu'ridun wa idza sami'u lahwa a'radu anhu kai ma an kaga ana ka tashi a wurin annabi sallallahu alaihi ya ce idza qulta li sahibika ansit in mutum yana magana kace masa yayi shiru ma wal imamu yakhutubu faqad lagauta kace masa yayi shiru ma kai ma kai lagau balle shi ba a son yin magana da haka mutane su mai da hankali da wannan sosai ko mutum da yake magana yana sama yana maka sallama karka cewa alaikum salam yayi atishawa a cikin zuciyarka ka ce hamukalla karka ce hamukalla a bayyane to an hana ka wannan ballantana kuma kai magana kai taɗi ko wani ma ana ciki fa sun koma gefe wani na zaune akan bespa wani na zaune akan akan akan ya ce ko wace ce faramayya kuma suna hira fa ana ce da Allah jiya da aka yi da abin nan wawaye suka ci ana hira akan kwallo kuma ana masallacin juma'a ana kudu ba wannan wani irin saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane su mai da hankali don Allah hiran nan ka wuni kana yi zaka kwana kana yi duk bai ishe ka ba sai dan lokacin da ake hudu ba ba zaka iya hakura ba wani yana tambaya cewa yana da makiyayi wanda ba musulmi ba kuma sai wata dabba ta kasa sai wanda ba musulmi ba ya yanka za a iya ci za a iya ci idan wanda ba musulmin ba in kirista ne idan kirista ya yanka za a iya ci in ba yahuda ya yanka za a iya ci saboda Allah madaukin sarki ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum haka Allah ya faɗa kuma mun gama yin cikakken bayani akan wannan a cikin suratul Idan mutum yana nema yana koma yana iya komawa can ya nemi ƙarin bayani amma in ba wannan ba daga cikin su to wannan yankan bai halatta ba ba za a ci ba wannan yana tambaya cewa istikhara ya ake yin istikhara yanda ake yin istikhara shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka sa wani abu a gaba kuma kana neman zaɓin Allah a kai baka sani ba alheri bane ko ba alheri ba da ku dawo ku sani ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani to kana neman Allah ya zaba maka mafi alheri ka ko kar ka ka ci gaba ko ka fasa wani abun akwai alheri a ciki ko babu zaka fara ko kuma ka riga ka fara akan zaka ci gaba ko zaka bari to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kai alwala sai kai nafila raka'a biyu ba sallan farilla ba in kai nafila raka'a biyu sai ka karanta addu'ar istikhara اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kai wannan addu'a Allah ubangiji ina roƙonka ina neman alheri a wurinka ina neman kaza zuwa ƙarshe har a ciki ka je tsakiya Allahumma in ka san wannan abun nawa al'amarin nan alheri ne a gare ni sai ka faɗi sunan abun a wurin in kunta talamu anna hadha al'amra sai ka faɗi me kake bukata ai ka ka mini sanin me kake bukata ke ba kin fi sanin me yake bukata sai ka faɗa a wurin to in ka kai ƙarshe shikenan sai ka bar wa Allah zaɓi ana yin wannan annabi sallallahu alaihi ce bayan sallar nafila bayan sallar nafila nan in an yi sallama ne ko bayan an gama tahiya kafin a yi sallama wasu suka ce kafin a yi sallama bayan an gama tahiya wasu suka ce bayan an yi sallama wasu suka ce duk wanda kai yayi ni ma ina na akan duk wanda kai yayi ko kafin kai sallama ko kuma bayan kai sallama sannan kuma sai ka karanta wannan addu'ar sai ka bar wa Allah zabi ya zaka yi ka gane cewa alheri ne ko ba alheri ba ba wai dole sai ka yi mafarki ba ba dole sai ka ji a jikinka ba a'a in alheri ne zaka ga abun ya ci gaba da faruwa ba matsala shine alaman alheri in kuma kaga ana ta samun matsala kaga abubuwa sun ici abubuwan sun ki baka fahimci abun gaba daya ba gaba daya zero ne to sai ka hakura kawai an fahimta yawa amma ba mutum zai ce Allah in ma ba alheri bane kasa ya zama alheri ta yiwu alherin yana zuwa a can kuma wanda ya fi wannan haske sai ka jira wancan din ya fi maka sai ka haƙura sannan wani yana yi ma wani istikhara wani baya yi wani sai dai kai wa kanka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan hamma ahadukum bi amrin in ɗayan ku ya himmatu da yin wani abu kai ne ka san bukatar ka yaushe zaka je kana tona asirin kana gaya wa wani ka ce ya duba maka ba wanda yake dubawa kai za ka duba wa kanka sai ka bar Allah madaukin sarki ya zaba maka za mu ya kara ɗaya to wannan yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da yake wa mahaifiyarsa rashin kunya ta hanyar faɗa mata baƙaƙen maganganu wai saboda wai ya gano cewa bata yi wa mahaifinsa da'a ba lokacin da mahaifin yake da rai wannan ba dalili bane saba wa mahaifa saba wa mahaifa ne kuma yanzu kai in banda kai da tsabar tsagiranci da rashin kunya in mahaifiyarka ta laifi kai ne zaka hukunta ta wannan rashin kan gado ne mahaifiya mahaifiya ce kuma tana da matsayinta kuma yanzu ka zo ka samu ana dambe tsakanin baba da baba sai ka shiga ka ce zaka daki baba saboda ba saboda bata bi baba ba har babu wanka da wannan sai ka kai aniya ka tattara kai na ka ja musu koma ka gudu ka je kana istighfari Allah ya daidaita tsakani babu wanka da irin wannan tsakanin mahaifiyarka da mahaifinka kai baka isa a ce zaka shiga tsakani ba sai dai in ka yi wa wanda zaka iya nasiha zaka yi nasiha wa mahaifiyarka ka ja hankalinta in ta yi kuskure kai nasiha wa mahaifinka in kaga yana zalunta mahaifiyarka ta hanyar nasiha amma ba ba abin nan cikin ladabi da biyayya da girmamawa Allah ya ce ko babanka kafiri ne wa sahibihu ma fi dunya ma'rufa ballantana musulmi sannan kuma <clears throat> mahaifiya saba mata yana daga cikin alamomi na ashiqa alamomi na tabewa gaba daya duk wanda yake da matsala da mahaifiyarsa wallahi daga cikin mu yayi aniya ya je warware saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce waye zan yi wa biyayya annabi sai ya ce mahaifiyarka ya ce sai ya ce sai mahaifiyarka ya ce sai ya ce sai mahaifiyarka ya ce ya ce daga nan sai mahaifinka kaga uwa ba wasa bane shi yasa Allah in ya tashi magana akan biyayya wa iyaye sai ya kawo misalin uwa wa sayyidul insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu wa sayyidul insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn duk inda Allah ya magana kan iyaye sai ya kawo misalin uwa saboda uwa ita ce wadda ta yi wahala da mu irin wahala da babu wanda ya yi idansa da mu Allah ubangiji ya ƙara saka da alheri ga dukkan iyayenmu Allah ya gafarta musu kurakuransu Allah ya ba su kyakkyawan ƙarshe waɗanda suka mutu daga cikinsu Allah ya haskaka makwancinsu ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu haƙuri Allah ya ƙara musu arziki da lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh